Litinin goma sha hudu ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha tara sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da shirye-shiryen shi. Labarun tare da rakiya arimi ga kanun labarun. kashi goma sha biyu bisa ɗari ci gaban ayyukan baraj kandaji ne na jihar tilaberi wanda za a gama shi nan da shekaru shida bayanai ne da daraktan kamfani da ke kula da baraj kandajin ya bayar a lokacin da prime minister ya ziyarci gun ƙarin bayani a cikin labaru mazamnan garin shimin dur sun gudanar da wani zaman durushi a ranar subdu wannan kuma dalilin rashin cin nasarar sasantawa tare da kamfani da ke kula da ƙananan kananan eh, filaye jirgin sama na dirku za ku ji ƙarin bayani a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman bisa kan mahimmancin bayyanar da haifuwar yaro jandarmomi biyar ne aka kashe yalgari guda ta ji rauni na balbardi mota ɗaya ta gurguje da kuma ɗaya ta ƙone karmus wannan shine sakamakon wani hari da aka yi a ranar subdu goma sha biyu ga watan oktoba wani rukunin agaji gaugawa wanda ake kira garsi da suka je ziyarar aiki cikin garin abala shahar tilaberi hari daga wasu masu bindigogi in ji magajin garin sanam harin da ya abku wajen karfe biyar na marece kusa da abare ƙauyen gundumar sanam garin abala kuma iyakar mali magajin garin sanam ya bayyana cewa an samu binsu inda aka ji wa 'yan ta'addar da dama rauni mu sanar da ku cewa garsi wani sabon rukunin ofishin jandarmar ƙasa ne da aka kafa a shekarar 2018 domin sa ido a kan iyakoki da kuma yaƙi da manya-manyan laifuffuka ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke kula da korar bakin haure tare da haɗin gwiwar ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar suka gudanar da wani taron horarwa ga ofishoshin jami'an tsaro da ke aiki a Dirku da Asamaka kwararar bakin haure na kasashen waje da aka kora daga kasar algeria da libya na yin barazana ga lafiyar fds a yankunan hassan hamidu mai aiki a ofishin daraktar shahin tsattar jama'a da ilimin kiwon lafiya a ofishin ministan kiwon lafiya na kasar nijar ya yi wa musa mamman karin bayani kusan daga kasashen waje aka ɗauki libya da algeria ana maido masu hijira zuwa turai to aka ga yadda ake kawo wasu da yawa suke shigowa cikin ƙasa kuma yawanci na ƙasashen waje ne inda aka tara jama'a akwai matsala tsaron lahiya to shi yasa aka tsara wanga taro ba da ilimi don a horar da 'yan jama'an tsaro da suke kan iyaka tunda su ne horkon masu shigowa da ake maidawa cikin kasar niger Yan ce jama'a an ce rashin lafiya kenan shine a ce son a yi musu horo don su kula da kansu tokona kakin su kula da waɗanda ake shigowa tunda cuta tana iya daga mutum zuwa mutum ya shiga ga jikin mutum shi yasa ake a ba su ilimi don su kiyaye kansu kakin su tarbe waɗanda ake mai gudawa. Ayyukan barashikan daji cikin jihar Tilaberi na ci gaba a kashi goma sha biyu bisa ɗari, in ji daraktan kamfanin barashikan daji a ranar Juma'a. A faɗar shi wannan kason na daidai ne da shekarun da aka keɓewa wannan ginin cewa da shekaru shida, dubu biyu da goma sha tara zuwa dubu biyu da ashirin da biyar. Wannan kuma a lokacin wata ziyarar Prime Minister Birjira Fini a ranar Juma'a domin ganin yadda ayyukan ke ci gaba. Amadu Aruna ya yi wa Abdullahi Maryam Mahmudu ƙarin bayani. 26 ga watan Maris da ya shuɗe, shugaban jamhuriya ya saka usul ɗin soma ayyukan. Tun daga wannan lokaci ne ayyukan ke gudana. Prime Minister ya zo don ya ga yanda halin ayyukan ke ciki. Girkin aiki ne da dukkan 'yan ƙasar Nijar ke jiran gani ya inganta tun da daɗewa, wanda a kansa ake sa rai sosai. Aiki ne da zai ba da damar kare yanayin ɗanyantar kewayensa ya ƙara faɗaɗa batun abinci a ƙasar Nijar da zai ƙara yara faɗaɗa buƙatar mu ta lantarki. Mun soma shafin farko na tsarin don a samu kamfanin ya gudanar da ayyukan. Daga girkin shika-shikan sun fito a yau aikin da aka yi ya kimanci kaso goma sha biyu bisa ɗari kaso ne da ke cikin daidaiton wa'adin zartar da ayyukan. Muna sa ran nan da 'yan watanni za mu kasance gadan-gadan cikin ayyukan. Firaminista Birji Rafini ya kuma ziyarci gine-ginen jihar Tilaberi wanda ake yi a albarkacin ranar kasancewar jamhuriya 18 ga watan Disamba. Tilaberi Chandolo duk da wasu matsaloli da aka fuskanta, Firaminista ya bayyana cewa za a samu garin Tilaberi mai ba da sha'awa da jin daɗin rayuwa a ciki. Birji Rafini ya yi wa Abdullahi mamudu ƙarin bayani. Za samu ganin garin tilabere ya sawaya gaba ɗaya a yanzu haka har garin ya soma sauya fuska an soma ganin sauyin fuskar da ke shimfiɗuwa gari ne wanda zai samu rayuwa mai fa'ida misali dakin karɓar bakuncin shugaban ƙasa mun ga ayyukan gyaran hanyoyi da tsattsace gari da ke bisa hanyar kammala mun ga sauran gine-gine na karɓar baƙi da ke kan kyaukyawar turbar zartarwa mun je hilin jirgi tilabiri za ta samu hilin jirgi mai hanyar tashin jirgi mai faɗin meta ɗari dukkan ayyukan na ci gaba da gudana wasu 'yan shingaye kaɗai ake gani nan da can kuma mun samu tabbacin da wa'annan 'yan shingayen za a kawar da su za a ɗau duk matakan da suka dace don ganin an kammala dukkan ayyukan kamin ranar sallar 18 Desambar. Ashimindur ƙauyen gundumar Dirku a arewacin Agadas al'ummar ta gudanar da wani zaman durishi a ranar Subdu domin nuna rashin jin daɗin su akan rashin nasarar ga rashin nasara game da sasantawa tare da kamfanin da ke kula da ƙananan filayen jirgin sama na Dirku. Mu sanar da ku cewa ayyukan kwankwatse duwatsu na ta da ƙura sosai shi yasa al'ummar ke buƙatar da a gusar da musu da wannan kamfanin. mu saurari wakili abba lelego da ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani a can Mun sake komowa ga tattaunawar sun ce za su girka wani horaji Gabas cin garin za su shuka itace za su gina kalasoshi za su kawo magunguna a karamar asibitin garin sai dai su abinda suke so ba zai yiwu ba saboda mu buƙatar mu ɗaya ce mun ce kawai su gusa makonkwasar duwatsun daga gabas zuwa yammacin garin ta haka ba a samu ƙura ta bazu ba cikin garin shine dalilin tattakin namu a yi. Muna tsakar tattaunawar ne sai wata wasikar kumandan ɗin bataliyar sojoji mai lamba takwas ta dirku ya sanar da wakilin magajin garin da gobe wato yau kenan ya ba da izinin a sake buɗa wannan aikin kuma bai buƙatar shiga wani dogon bayani a kai. Wato gwada ƙarfi ne aka mu ko mu so ko kan mu so za a ba da izinin a yi aikin. Shine ya sa muka yunkura muka fito yau ɗin nan. Mu sanar da ku cewa a ranar Subdu da maraice ministan tsaro ya isa can shimindur inda ya haɗu tare da magabatan al'umma da kuma na kamfani inda suka da magana na ta da kamfani da a kai shi can yammacin garin a fadar abba lelego wakilin al'ummar a matsayin ma'aunin tattalin arziki a shekarar da ta gabata ministan ƙananan makarantu ya zaɓi gama makarantun firimari masu karamcin adadin ɗalibai sai dai a gundumar gaya jihar doso wannan al'amarin bai shimfiɗa ba a faɗar modi tudu inspektan ilimin firimari gaya a lokacin da ya hira da fadal alu. A da duk yankin Gaya makaranta ɗaya ce ke akwai. A yau an samu makarantu 500 domin an kafa makarantu a Yelu, a Tunuga, a Tanda da sauransu. Kuma a yankin Yelu ma an kafa makarantu cikin kowane gari da ma sauran ƙauyuka. Kenan ana iya haɗa makarantu wuri ɗaya saboda ba iya aika malamin makaranta inda ke da ɗalibai goma kawai. Ya kamata a kawo malami inda za a yi amfani da shi sosai. Wannan ya fi riba ga ƙasa. Tun ba da aka ce mu ba da shawara ta hanyar ƙananan hukumomi da ma'aikatar kula da makarantu wato inspection mu dai a nan bangare wannan matsala ba ta shafe mu ba wataƙila saboda muna cikin birni ne babu matsalar adadin ɗalibai amma akwai waɗanda suka ba da shawara a tattara makarantu wuri ɗaya Makarantar garin Marma na Tanut da aka kafa tun shekarar 1944 da ta horar da yawancin magabatan kasar Nijar wanda a cikin cikinsu tsohin firaminista biyu na kasar Nijar. Makarantar farko na garin da aka yi wa gini na musamman. Ba ma yarda wani bangaren tarihin ilimi a Nijar ya rushe ba, cewar da inspektan ilimi primary na Tanut An Kalla Suleiman ya yi wa Zainabu Amadu karin bayani. Wannan lakwal ta garin Marma, lakwal ce min dimmin tarihi a nan musamman ma dai kasar da Margu gaba ɗayanta. Ita ce uwa ga duk wata lakwal da ake gani a kasar Tanut. Ta ba da ɗiya iyakar gudu. to wannan abun alfari ne gare mu duka amma kullum in mun zo muka dibeta sai in ce bai cancanta ba ta tsaya haka bai kamata ba wadda ta aihuwa ta ayayawa a ce an bar ta kara zubi shi yasa muka ce kai mu zo mu yi shawara duk abin da aka shawara kan shi watakila a ciwo kan shi wannan lakwal mu hulhudo da ita lallai tana tahiya ai ana karatu kullum amma ba haka ya kamata a ga huskarta ba ba wa bangarorin kiwon lafiya horo ta hanyar fasa'o'i masu inganci wani tallafi ne don sake fasali a zahiri wannan shine taken wani zaman horon ƙara ma juna sani a kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da aka soma a yau da safe a birnin yamai wannan zaman taron dai lasdal ta shirya shi kuma ta hada ma'aikatan kiwon lafiya da masana da dama na gida na kasashen waje dr moha jami'in da ke bincike a cikin ma'aikatar lasdal ya yi wa asmanu shina karin bayani akwai wasu 'yan matsaloli da ma'aikata suke fuskanta wajen gudanar da aikarsu karanci kayan aiki da kuma tsari saboda akwai matsala a ɗauki kuduri daga nan sama a yamai ko kuma a wata ƙasa can ta turai a kawo shi a ce za a kaddamar da shi cikin wani ƙauye a nan Nijar ko a wani ƙauyen Benin kaga za a samu cikas sai kasance shi kudurin ma yana da wahalar kaddamarwa to kuma sai muke ganin ga wahalolin da ma'aikata suke samu don kaddamar da wannan abubuwan kuma dangance da wannan wahalolin wasu na kokarin kirkiro wasu 'yan abubuwa wanda suke sa su ci gaba da aikin kamar yadda idan su gani sun kawo ma Eh, su al'umma ɗauki to wannan yan abubuwan da kamar su ma'aikatan suke ƙoƙarin yi saboda su gani ba su zanna haka nan ba kara zube to shi ne mu yake ya jawo hankalinmu kuma kowa daga ma'aikatan tun daga ya yamai abin da ya yi can karkaru na Nijar da na Benin kowane ma'aikaci ya samu sauƙin al'amuran. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Dokoki da dama ne na ƙasa da kuma na ƙasashen waje suka yi bayanai akan batun bayyanar da haifuwa domin yana ɗaya daga cikin hakkokin yara masu mahimmanci wanda suka hada da incin rayuwa, samun ilimi da horo da kiwon lafiya da kuma shakatawa da dai sauransu. Duk yaron da ba a bayyana haifuwar shi ba zai iya zama a patrid. Sidiko Musa, shugaban ƙungiyar farar hula mai kare hakkokin yara Konid ya yi wa Bilkisu Hamidu ƙarin bayani a ta waya. wajibi ne ga kowane mahaihi da ya bayyana haihuwar ɗansa idan bai yi hakan ba zai raba shi da hakkokin shi masu muhimmanci kamar yadda Siddiku Musa ya bayyana. Shi ne yanci na farko ga yaro. Wannan yanci ne ke baiwa yaro yan kasancinsa. Wane dokoki ne ke magana kan wannan batun? Kundin tsarin mulkin ƙasa ne, ƙa'idodin shari'a na ƙasa da ƙasa suka gindaya sharuɗan ƙasar Nijar ta amince da su, kamar yarjejeniyar 'yancin yara, usular nafiyar Afirka bisa ga kyakkyawar rayuwar yara da dukkan tsare-tsare na faɗanci. Kenan akwai matsalar zama ɗan ƙasa? Yara da dama za su ga an musguna ma muhimman 'yancinsu da zai iya kai su ga halin da ake cema apatrid Me ake nihi da apatridi? Apatridi mutane ne da ba su da 'yan kasanci ko guda akwai 'yan asalin Kamaru, Chadi da Najeriya a cikin mu da zaran yaran su ba a masu takardu ba a nan Nijar kuma a ƙasar su ba a musu ba. Haka na haddasa matsalar kasancewa cikin halin apatridi. Wani hakkokin yara ne aka taka? Ba su rataye ga kowace ƙasa ba inda aka lissafa su cikin tsarin fasalta al'umma daga inda aka haifi mutum a wata ƙasa ya zama tilas ga kasashen na su girka yanayin kare yaran. zai samu kula da ilmantarwa kiwon lafiya nisha'i da sauransu to amma in an kasance a patrid kenan ba a san inda za a tunkara ba ga samun wa'annan yancin kenan akwai matsalar zama ɗan ƙasa hakika mana don ko yan kasanci ke nuna asalin wajibi ne a san wane ne kai ina aka haife ka kan kasa nan samun yan ƙasancin ina ya kamata a bayyana bayyana haihuwar yaron Ma'aikatar Eta Civil ne ke da wannan yauni a harabun karba haifuwa harabobin koti akwai tsarin da ake ma Science Foreign inda lokaci zuwa lokaci wasu abokanan hulɗa suke taimakawa gwamnati a yi zagaye cikin karkaru don ama yaran da ba su da takardun haifuwa a musu. Akwai wani hukuncin da ya rataya kan uwayen da ba su bayyana haihuwar yaron nasu ba? Dangance da gyaran fuskar da aka ma sashen Eta Civil ɗin uwaye yana da wata ɗaya zuwa biyu bayan haifuwar ɗansu su je a musu takardun haifuwar kyauta ne sai dai idan aka wuce wa'adin akwai 'yan kuɗin da ake biya. Anan muka zo ƙarshen labarin kenan ma'asalam.